daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana والله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran ba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango ta wato na uku a wannan rana abubuwan za mu gabatar muku da ubangiji su ne labarun duniya da ɗumɗumin su sai kuma sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokon san sannan shirin na duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin don masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labaran duniya da farko ga kanunsu. An yi ganawa a tsakanin ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran da Turkiyya. majalisar ɗinkin duniya ta ce somalia tana fuskantar mawuyacin yanayi saboda fari ƙasar ireland ta sauya sunan shugaban isra'ila da na wata bafalasɗiniya to yanzu sai a gyara zama domin a aji cikakkun labarin duniyar an yi ganawa tsakanin ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da kuma na ƙasar turkiya ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci ya gana takwaransa na turkiya hakan fedan da safiyar lahadin nan a nan birnin tehran ministocin harkokin wajen wato ministan harkokin wajen turkiya da ya kawo ziyara irin ne domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma tattauna halin da ake ciki a cikin wannan yanki na yammacin asiya majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasar somaliya tana fuskantar mawuyacin yanayi saboda fama da farin hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya ucha ta sanar da cewa ƙasar somaliya ta shiga cikin wani mawuyacin yanayi saboda farin da yanki mai yawa na ƙasar ya bushe bayan da aka ɗauki shekaru hudu a jere babu ruwan sama hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce da akwai miliyoyin mutanen ƙasar da suke fuskantar yunwa mai tsananin yayin da wasu kuma suke ficewa daga garuruwan da suke ciki a can ƙasar ta somaliya gwamnati ta shelanta shiga halin ko ta kwana saboda farin tare da yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su kai ɗauki na gaggawa musamman ma da a yankunan arewa da kudancin ƙasar da kuma tsakiyarta yankin portland ne ya fi cutuwa daga fari inda gwamnatin somaliya ta yi kiyasin cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke da buƙatuwar taimako daga cikinsu da akwai mutane dubu da buƙatuwar tasu ta gaggawa ce hakanan kuma an bayyana cewa da akwai karancin magunguna a cikin wasu cibiyoyin lafiya har guda 198 a cikin wannan yanki an kuma yi hasashen cewa a faɗin ƙasar mutanen da sun kai miliyan hudu da dubu ɗari da su fuskanci rashin abinci daga nan zuwa watan disamba mai kamawa da akwai kuma ƙananan yara miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da hamsin da shekarunsu ke ƙasa da biyar masu fama da rashin abinci mai gina jiki wanda zai ci gaba har zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. a nata gefen hukumar abinci ta duniya fawo ta sanar da cewa da akwai karuwar fari a cikin yankunan kudu arewa da kuma tsakiyar Somalia. kuma abu ne mai yiwa a ci gaba da samun karuwar ɗumamar yanayin duniya to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran jaridar washington post ta amurka ta ce shirin trump na kai sojoji gaza yana fuskantar matsala jaridar washington post ta buga rahoto a kan shirin donald trump na aikewa da sojoji zuwa gaza tare da cewa tana fuskantar matsala domin har yanzu ana magana akan yadda za a raba wato za a raba 'yan gwagwarmaya da makamansu dalilin ta ci gaba da cewa da akwai damuwa a cikin manyan biranen kasashen duniya dangane da yiwuwar a bukaci sojojin da za su aika a yi amfani da su domin wato su yi amfani da karfi a kan falasinawa a ranar 17 ga watan nuwamba ne da kwamitin tsaro wani majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙudiri na amincewa da shirin na trump na aikewa da sojoji zuwa gaza ƙarƙashin shirin zaman lafiya ƙasar indonesia ta yi alkawalin aikewa da sojojin da za su kai dubu ashirin domin aikin tabbatar da zaman lafiya sai dai kuma ƙasar tana buƙatar ganin an rage yawan aikin da sojojin nata za su yi domin kaucewa wani faɗa da idawa. ita ma ƙasar azerbaijan ta yi alkawalin aikewa da sojoji zuwa gaza sai dai tana yin bitar abin da ya kamata sojojin su yi idan sun je can har yanzu babu wata ƙasar larabawa guda ɗaya wacce ta yi alkawalin cewa za ta aike da sojoji zuwa gaza ƙarƙashin shirin na shugaban ƙasar amurka to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na madar jamhuriyar musulunci ta an bayyana cewa sau 190 haramtaccen ƙasar isra'ila ta keta tsagaita wutar yaƙi ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu a gaza ta sanar da cewa an sami shahidai uku da aka yi su asibiti a cikin sa'o'i 24 da suka gabata shi kuwa ofishin gwamnati da ke gaza ya sanar da cewa daga tsagaita wutar yaƙi zuwa wannan lokacin sau da 591 haramtacciyar ƙasar isra'ila ta keta wutar yakin ofishin gwamnatin a yankin gaza ya tar da hare-haren na haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin kira ga ƙasashen duniya da su yi matsin lamba ga 'yan mamayar da su daina keta dokokin ƙasa da ƙasa diddiga ta bayyana cewa daga tsagaita wutar yaƙi a ranar 11 ga watan oktoba na wannan shekara ta 2025 zuwa yanzu adadin falasɗinawan wanda suka yi shahada sanadiyar hare-haren da 'yan sahiyaniya suka kai musu sun kai 356 yayin da waɗanda suka jikata suka kai 908 hakanan kuma a wannan tsakanin an fito da gawokin shahidai 607 daga ƙarƙashin ɓaragozan da haramtaccen ƙasar isra'ilan ta harusa gidaje a kansu ƙasar ireland ta sauya sunan wani lambu daga sunan shugaban haramtaccen kasar isra'ila zuwa wata shahidiyar falasɗinawa a birnin dublin na ƙasar ireland an cire sunan tsohon shugaban isra'ila wato ham hazog daga wata oko kuma wani lambu na shakatawa a unguwar retgar tare da mai gurbinsa da sunan shahida hind rajab to labarin duniyar kenan. ya zama da mu ajiye sauran shirye-shiryenmu da sunan sharshen ba labaru shirin nan na kokon san sai kuma duniyar mu yau sannan don masu sauraro da haka muke bankwana da mu. sharhin zai dubi ne dangane da irin martanin bangarori na ƙasa da kasa da suke mayarwa akan shirin isra'ila na mame birnin gaza da kuma irin matakan da ke ɗauka na ci gaba da faɗaɗa mamayar ta a sauran yankunan yankin zirin gazan baki ɗaya. tun banda isra'ila ta sanar da shirinta na faɗaɗa mamayar ta a yankin zirin gaza da kuma mamaye babban birnin yankin wato garin gaza wannan shirya ke ci gaba da fuskantar martani daga na kasa da kasa da kuma nuna kyan amincewa da hakan dangane da irin wannan mataki ne wasu daga cikin masu fafutuka a kasashen duniya da hakan ya hada har da kasashen turai sun miƙe kai da fata wajen tabbatar da cewa isra'ila ta fuskanci hukuncin da ya dace da ita dangane da laifukan yaƙi da take tafkawa lauyoyi na kare haƙƙin beladama a ƙasar argentina sun shiga cikin irin wannan zanga-zanga da ake ta gudanarwa yanzu haka a sassa daban-daban na duniya inda wasu daga cikin su ma sun riga sun shigar da ƙara a kotun tarayya ta ƙasar argentina din wanda suke neman a kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu idan har ya saka kafarsa a cikin ƙasar argentina a dai lokacin da wasu rahotanni suke cewa mai yiwa zai kai wata ziyara a ƙasar ta argentina nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa karar da lauyin kasar argentina suka shigar da kuma wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama tabbas suna zargin benjamin netanyahu ne da cewa shine yake da alhakin dukkanin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da yake faruwa a yankin zirin gaza har ila kuma a cikin karar da suka shigar din sun buƙaci a gudanar da bincike akan shugabannin siyasa da na sojin isra'ila akan wani lamari wanda ya faru a ranar 23 ga watan maris inda aka kashe mutane akalla goma sha biyar ciki har da waɗanda suke gudanar da ayyukan agaji da na jin kai ga al'ummar yankin zirin gazan ya zo a cikin takardar shigar da ƙara cewa benjamin netanyahu yana da alhakin aikata laifuka a matsayinsa na mai aikata laifukan yaƙi waɗanda suka haifar da kisa da gangan ta hanyar saka yunwa da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma kisan kai zalunci da dai sauran muggan laifuka na cutar da bil'adama waɗanda dukkaninsu laifuka ne na yaƙi waɗanda sun cancanci a gurfanar da shi a gaban kotu domin yanke masa hukunci akan abin da ya aikata an yi ta yada wasu bayanai a kafafen yada labaran argentina cewa akwai yiwuwar benjamin netanyahu din ya kai wata ziyara a kasar ko da yake gwamnatin batiru ta bayyana hakan da kuma shirin da take da shi a hukumance ba a watan nuwamba shekara ta 2024 kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta ba da sammacin kama firaministan haramtaccen kasar isra'ilan da kuma ministan harkoki na soji wato yev galan bisa su da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a yankin zirin gaza har ila isra'ila tana fuskantar shari'a a kan kisan kiyashi a kotun ƙasa da ƙasa ta icj saboda yaƙin da take yi a yankin zirin gaza da kuma sauran ayyuka waɗanda take tafkawa a yankunan gabar yammacin kogin jordan na falasɗinawa da ta mamaye a nasa ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira mummunan halin da ake ciki a yankin zirin gaza a matsayin abu mafi muni a wannan lokaci ta fuskar mawuyacin hali wanda ɗan adam yake ciki a duniya yayin da yake magana da manema labarai a birnin new york anthony guterres ya bayyana yadda ake lalata tsari na abinci da ruwan sha da na kiwon lafiya a yankin zirin gaza lamarin da ya sa mutane da dama suke fuskantar yunwa wanda kuma a cewarsa tabbas wannan wani aiki ne wanda ɗan adam da kansa ya yi sa a bisa ganganci ya bani damuwarsa matuƙa akan mamir da sojin isra'ila suke yi akan birnin gaza sannan kuma ya bayyana hakan a matsayin wani mataki na ƙara kasancewar wannan yaƙi da yake faruwa wanda isra'ila ta kallafa wa al'ummar yankin zirin gazan musamman da ƙananan yara da mata da tsoffi waɗanda ba su je ba su gani ba waɗanda isra'ilan ta sanya su a cikin mawuyacin hali dubban ɗarurin fararen hula waɗanda suka gaji kuma suke ci gaba da neman agaji za su ci gaba da kasancewa waɗanda aka tilasta musu yin gudun hijira tare da jefa iyalai da dama a cikin mawuyacin hali da wahalhalu wanda kuma dole ne a kawo ƙarshen wannan in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bayan tashin hankali wanda yake gudana a matsayin wani bangare na kasidar ta'addanci mara iyaka kuma ya yi kira da a ɗora alhakin waɗanda suke da hannu wajen haifar da irin wannan mummunan yanayi a yankin zirin gazan ya ce gaza a halin yanzu tana cike da tarkace gawawwaki da kuma yiwuwar hakan ya zama keta dokokin ƙasa da ƙasa yana mai gargadin cewa yunwa ta zama gaskiya a yau a yankin zirin gaza a maimakon hasashe ko zato da ake yi na cewa mai yiwuwa al'ummar yankin zirin gazan su kasance a cikin yunwa sakamakon killace yankunan su da ake yi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa babu wani dalili wanda zai sanya a ci gaba da killace al'ummar yankin zirin gaza da kuma hana so abinci da ruwan sha da magunguna da sauran kayayyakin buƙatar rayuwa wanda ya bayyana hakan a matsayin alhaki da ya rattaya akan dukkanin al'ummomin duniya da su ɗauki matakan da suka dace wajen tabbatar da cewa al'ummar yankin zirin gaza sun rayu tamkar sauran al'ummomi na duniya dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake bayyana su a mataki na ƙasa da ƙasa dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gaza na kisan kiyashi da cin zarafin bil'adama wanda ke a matsayin laifin yaƙi bisa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa waɗanda aka tanada a cikin kundin dokoki na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tabbas akan su ne kotun manyan laifuka da kuma hukunta su wadda take birnin hek take gudanar da ayyukanta da dama daga cikin masana akan harkokin siyasa da ma na tsaro a duniya sun yi imanin cewa irin goyon bayan da amurka take baiwa isra'ila ido rufe wajen aikata waɗannan muggan laifuka na kisan kyashi da kisan kare dangi akan bil'adama akan al'ummar falastinu shine babban abin da yake ƙara ƙarfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da aikata irin waɗannan munanan laifuka yayin da kuma wasu masanan suke ganin cewa tabbas amurka ba wai kawai tana goyon bayan isra'ila wajen aikata laifukan yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza ba ne ita kanta abokiyar tarayya ce tare da isra'ilan wajen aikata waɗannan laifuka. ko kun san. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau lahadi 30 ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan jama'a thani na shekara ta 1447 hijira ga Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan nuwamba na shekara ta 1988 shak abdulbasit abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun makaranta alkur'ani mai tsarki a ƙasar masar ya rasu ya rasu a birnin alkahira fadar mulkin ƙasar Sheikh Abdulbasit ya fara karatu da kuma hada alkur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma ya zagaya kasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun qur'ani inda ya samu kyaututtuka da dama sakamakon kwazansa a wannan fage hakanan kuma Sheikh Abdulbasit Abdulsamad ya kasance yakan zagaya kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun qur'ani mai tsarki da sautinsa mai kyau hakanan kuma ya zama abin koyi ga makaranta qur'ani da dama a duniya inda tun lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa dubin dubatar makaranta ƙur'ani mai tsarki a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautin sa da salansa wajen karatun ƙur'ani mai tsarki masu saurare ko kun san cewa shekaru 358 da suka gabata a ranar irin ta yau talatin ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin ƙasarsa daga mulkin mallaka ya rubuce-rubuce a kan irin rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗi tashi wanda ya yi ta yi tare da abokansa na gwagwarmaya domin neman 'yanci wanda har inda take ana kallon littafansa a irland da kuma birtaniya baki ɗaya da matsayi na musamman ya rasu yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi a ga buzurgi tehrani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran aga buzurgi ya fara karatu na sharafage a tehran sannan kuma ya je birnin najab na kasar iraki domin kammala karatuttukansa inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suka hada da hun khurasani mirza hussein nuri da kuma sauran malamai bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo birnin tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na ilimi masu ware kun san cewa shekaru 86 da sa gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid hassan mudarris wani babban malamin addinin musulunci kuma dan gwagwarmaya a kasar iran domin neman yanci ya shahada ya yi shahada ne a hannun jami'an tsaro na sarkin kasar iran na lokacin riza khan wanda ya yi ƙaurin suna wajen kama karya da kuma nuna kyama ga alamomi na addinin musulunci an haife shi a shekara ta 1249 hijira shamsiya a kusa da birnin ardistan a tsakiyar kasar iran bayan ya kammala karatunsa na share fage ya tafi makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki inda ya samu damar yin karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa kafin daga bisani komai sake dawowa kasar iran aitullah mudarris bayan ya ga irin zalunci da mahukuntan kasar iran suke a lokacin ya fara gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha na wancan lokaci baya ga gudanar da harkoki na addinin musulunci ya ga cewa wajibi ne ya shiga cikin harkokin siyasa domin yin tasiri wajen karkatar da al'amura zuwa ga manufofi na addini inda a lokacin aka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisa karo na uku a madadin mutanen tehran inda ya fara gwagwarmar yaƙi da zalunci da gwamnatin ƙasar da kuma tsoma baki na 'yan mulkin mallaka a cikin harkokin wannan ƙasa wanda kuma mahukuntan ƙasar wanda suke biyayya ga turan mulkin mallaka a ido rufe suka shiga kafar wando ɗaya da shi ya kasance malami mai fafutuka da kuma juriya wanda baya nuna gajiyawa sannan kuma mai son ganin an aiwatar da adalci da kuma kiyaye dokoki na addinin musulunci a ƙasar da kuma ceton iran daga zalunci na mulkin mallakan turawa da haka ne sarki da zahan pahlavi ya ɗauke shi a matsayin babban makiyinsa ɗaya daga cikin fitattun halaye na aitullah madarasi shine ƙarfin hali da kuma kamewa a cikin rayuwa da kuma mutuntaka a cikin al'amuran zamantakewa akwai mutane da dama waɗanda suka buɗe baki sakamakon matakan da yake ɗauka suka bayyana shi a matsayin mutum wanda yake baya da tsoro sannan kuma mutum ne wanda yake da sadaukarwa domin ganin cewa al'ummarsa ta samu 'yanci. mutum ne wanda yake bayar da dukkanin lokacinsa wajen al'amura da suka shafi al'ummarsa mutum ne wanda yake zaburar da mutane domin ganin cewa sun mike domin kwatar haƙoƙinsu da aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa a wasu lokutan kuma yakan fuskanci ƙalubale daga wasu masu ra'ayin raba addini da siyasa inda sukan ce masa babu wani dalili wanda zai sanya malamai su shiga cikin harkokin addini ballantana sanya al'amuran addini a cikin harkokin siyasa amma sau da yawa ayatollah madaris yakan bayyana musu cewa ai siyasa bangare ne na addini bilhassali ma addinin mu yana tattare ne da siyasar mu a ƙarshe dai sarki da khan wanda yake wakiltar manufofin mulkin mallaka na turawan burtaniya a ƙasar iran wanda kuma suka sanya ma ayatollah madarisi ido sun kama shi sun rufe shi a gidan kaso daga bisani kuma bisa tsoron da suke yi na ci gaba da wanzuwar tunanin ayatollah madaris a tsakanin al'ummar ƙasar iran sun kashe shi har lahira ayatollah madarris ya rubuta littattafai masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci kama daga bangarorin da suka shafi fikihu da kuma sanan hadisi da al'amura da suka shafi usul yana da littafai waɗanda ya rubuta akan harkoki na zamantakewa da kuma rayuwar al'umma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kamu ku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi magana ne akan wani tsohon rahoto na kwamitin da amurka ta taba kafawa a lokacin yakin duniya na farko domin jin ra'ayin mutanen ƙasashen larabawan wannan yanki A kan yadda za su ayyana makomarsu akan haka ne za mu yi tambaya akan ko anya donald trump ya taɓa karanta wancan rahoton ko ma ya taɓa jin labarinsa bisa la'akari da yadda yake tunanin kawo ƙarshen yaƙi a gaza da ma falasɗin da warware abinda ake kira da rikicin falasɗinawa da 'yan sahayoniya za kuwa mu dogara ne da ƙasidar dr hassan nafi'a na ƙasar masar ya wallafa a shafin tashar talabijin ɗin almayadi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a lokacin da ya aniyar tsagaita wutar yakin gaza abinda donald trump na amurka yake da bukatuwa da shi kawai shine samun amincewar haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ƙasashen larabawa da na musulmi daga nan sai a fara aiwatar da shirin a ƙasa to amma maimakon ya wadatu da hakan kaɗai sai ya nufi kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nemi samun izini daga can domin aiwatar da abin da yake so a gaza a ƙarƙashin halarci na majalisar ɗinkin duniya kuma tabbas ya sami hakan da ya sa aka fitar da ƙuduri mai lamba biyu takwas sufuri uku sai dai kuma har yanzu bai fito fili ba ko trump ya ɗauki wannan matakin ne a ƙashin kansa ko kuma saboda ƙasashen da yake son su aiki da rundunonin soja zuwa gaza sun buƙaci samun amincewar kwamitin tsaro trump dai ya buƙaci wasu ƙasashe da su aike da sojojinsu wanda ya kira na zaman lafiya a gaza da har yanzu ba a tantance abin da ake so su aikata ba sa ido za su yi kwace makaman 'yan gwagwarmaya ko kome to da yake cimma wannan manufa abu ne da yake da wuya amma a lokaci ɗaya hakan ya buɗe wata kafa a kan sake dawo da batun kafa gwamnatin Falasɗinu a fagen siyasar duniya a ƙarƙashin wannan ƙuduri mai lamba biyu takwas sufuri uku a dalilin haka tun a yanzu trump zai yi abin da yake so ne a kan gaza a bisa kasantuwarsa na shugaban ƙasa mai ƙarfi wacce take da daumammiyar kujera a kwamitin tsaro ba wai a matsayinsa na abokin wata hukuma wacce ta yi kisan kiyashi a kan al'ummar falasɗinu na tsawon shekaru biyu ba a tarihin wannan yankin na yammacin asiya da akwai wani shafi mai muhimmanci wanda ya kamata a ce trump ya bude ya karanta shi a natse watakila idan ya karanta wannan shafin na tarihi zai fahimci sarƙaƙiyar da take tattare da shi fiye da ƙarni ɗaya da gabata kuma idan har da gaske yake to zai iya zama masa madogara wajen kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi a wannan yanki saboda falasɗinu. a lokacin da Belford, ministan harkokin wajen birtaniya ya yi wa kungiyar 'yan sahayoniya alkawalin basu falasɗinu a daidai wancan lokacin shugaban ƙasa amurka mai suna thomas woodrow wilson yana shirin shiga da ƙasarsa a cikin yakin duniya na farko a ɓangaren birtaniya da faransa a matsayin abokan ƙawance amurkan kuwa ta shiga sannan ta taka rawa a wancan yakin da ya baiwa abokan kawancen nata samun nasara to amma fa duk da haka shugaban kasar ta amurka wato wilson ya nesanta kansa da kasarsa daga abin da birtaniya da kuma faransa suke kitsawa a kan makomar larabawan wannan yanki na yankin tekun fasha da gaske ne cewa wasu majiyoyi sun ambaci cewa shugaba wilson ɗin ya amince da shirin nasu a jumlace amma ko mafi yawanci sun ambaci cewa bai yarda ba abin da biyo baya kuwa shine zai tabbatar da gaskiyar haka abin da hakan yake nufi shine cewa wilson ya amince da ƙa'idoji goma sha hudu da ya imani da su waɗanda ya ambace su a lokacin taron zaman lafiya a wancan lokacin da aka yi a faransa wancan taron na faransa dai na zaman lafiya yana kunshe ne da cin karo da juna a kan siyasar birtaniya da faransa dangane da kasashen larabawa na wannan yankin an yi yarjejeniyar da aka fi sani da ta sais pico da ta raba kasashen larabawa na wannan yankin gabas ta yadda birtaniya da faransa suka yi rabuwa tsakaninsu kowace ɗaya ta ɗauki nata ɓangaren ga misali ƙasar faransa ta ɗauki siriya sannan kuma ta ɗauki labanan yayin da ingila ta ɗauki sauran ƙasashen kama daga yankin falastinu baki ɗaya zuwa iraki da ƙasashe da suke a yankin tekun fasha da suka haɗa da waɗanda daga baya ƙirƙirar su aka yi kamar su kuwaiti qatar haɗaɗɗe daular laraba bahrain da sauransu a gefe ɗaya kuwa da akwai buƙatar ƙasashen larabawan na son ganin sun kafa dunkulalliyar ƙasa ɗaya maimakon a gutsutsura su zuwa ƙanana abinda shugaban ƙasa amurka na wancan lokacin ya yi shine baiwa mutanen yankin haƙƙin bayyana ra'ayinsu domin su faɗi makomar da suke son ta kasance tare da cewa birtaniya da faransa sun ki amincewa da shawarar ta amurka akan a saurari ra'ayin jama'a akan makoma a cikin syria lebanon da kuma Falasɗinu. sai dai duk da haka wilson ya yi gaban kansa akan manufarsa ya kafa kwamitin da aka kira na kin da crane kuma wannan kwamitin ya ziyarci wurare a tsawon lokaci a wannan yankin da suka hada da birnin kudus Yapa, haifa nablus damascus beirut da jordan hakanan kuma wasu yankuna da suke a ƙarƙashin gundumar askandarun na turkiya da ke kusa da iyaka da syria kwamitin kuwa ya hada da wasu fitattun 'yan siyasa da shugabannin kabilu da hauloli wato da su ya tattauna hakanan marubuta da masana da malaman addini musulmi kiristoci da hudawa. a ƙarshe wannan kwamitin ya tattara sa hannu na mutane masu yawa daga dukkanin waɗannan ɓangarorin to rahoton da wannan kwamitin ya fitar yana daga cikin muhimman bayanai na tarihi da suka shafi wannan yanki wanda shine mahangar al'umma na ayyana makomarta dukkanin ɓangarorin da aka tuntuɓa da aka hira da su da kuma neman su bayyana ra'ayinsu sun bayyana cewa suke da haƙƙin su ayyana yadda suke son su kasance ba wai a ɗan musu da ake son su kasance ba da aka tambaye su akan ko sun yarda da abin da birtaniya da faransan suka tsara na baiwa yahudawa damar siyo hijira daga ko'ina a duniya domin su zauna a falasɗinu mutanen yankin sun ki amincewa kai tsaye kuwa suka bayyana cewa matukar aka yi amfani da ƙarfi wajen kawo yahudawa cikin falasɗinu to za a buɗe kafar yaƙi na har abada wanda babu ƙaƙƙautawa tun da aka yi wancan rahoton aka ɓoye sakamakonsa na tsawon shekaru talatin, bai fito aka san da shi ba sai a shekara ta 1922 wato bayan ma da ingila ta zama ita ce mai iko da falasɗinu don haka ayyana makomar falasɗinu tana hannunta to ga dukkanin alamu trump bai karanta wannan rahoton ba watakila ma bai san da shi ba domin kuwa shi yana mulkin amurka ne da hankali da tunani irin na ɗan kasuwa ba na ɗan siyasa ba kowanda yake neman gaskiya domin ya yi aiki da ita kamar yadda akalla wilson ya kasance da kuwa a ce zai karanta wannan rahoton to da ya gano tushen rashin zaman lafiya a cikin wannan yankin wanda shine hana falasinawa haƙƙin su ayyana makomarsu da kansu shine dalilin kwararar kogin jini a cikin wannan yankin idan da da gaske ne trump yana sha'awar samun kyautar nobel ta zaman lafiya to kamata yi ya je karanta wancan rahoton zai gano tushen matsalar wannan yankin daga wato asalinta sannan kuma ya san yadda za a magance ta daga tushen ba dukan taiki a bar jaki ba. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agris nake muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku matsalar garkuwa da mutane a Najeriya ta sake daukan hankalin duniya bayan sace dalibai da malamai fiye da 300 an bayyana cewa irin hakan ta faru har sau uku a cikin mako guda kacal to ko me yasa har yanzu gwamnatin najeriya ta gaza kawo karshen wannan matsala wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman Maidala Bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Gaskiya abin da yake faruwa cikin tarayyar Najeriya za a cewa abu ne wanda zai kaɗa hantar dukkanin wani musulmi da mai tausayi duba da kwana-kwanan na kenan inda 'yan bindiga suke matsakai hare-hare bisa kan al'umma wanda hakan hatta biyo eh, kan ɗaliban da su ji su gani ba wanda suke gudanar da karatunsu a wannan jihohi daban-daban musamman jihar neja da jihar kebbi wanda hakan za a cewa gaskiya abin tausaya ne ga uwayen yara da su kansu wannan ɗalibai ko muna fata shugaban tarayyar najeriya gaskiya ya kamata a ɗau mataki na tsaro da kuma ka jami'an tsaro arewacin najeriya domin kiyaye irin wannan ta sake afkuwa a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya da ma arewaci maso gabas da arewaci maso yammacin najeriya inda abubuwan anan ne ya hi kamari ko muna fata su shugabannin da suke tsaron wannan al'umma ya kamata a ce sun sa ido akan dukkanin shiga da wucen mutane da suke zuwa wanda ba a gane da fuskokinsu ko kuma wanda ake za a tsargin cewa na mutane ba ta gari ne a cikin al'umma daga ƙarshe ne ya ce suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu zai isa wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kutuba bamu dama don tofa albarkatun bakin mu dangance da ra'ayi maudukin da aka dora musu kai yau. Suna da Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi da Zuman shugaban na kungiyar masu kira da sauraron radio na Afirka rashin jihar da magana. Hakikanin gaskiya eh, muna cire da Allah wade a dangantar da irin eh, sakaki da ake yi eh, na musamman ma sojoji na Najeriya. Saboda hakikanin gaskiya idan an sa tsaro lungu da saƙo muke gani wannan matsala ba ta faruwa kuma a ce a cikin sati guda a ce an yi wannan abu hakan su kashi na uku gaskiya mu dai bamu ji daɗin haka ba kuma muna cire da Allah da irin wannan mataki da ake ɗauka ana sakaki babu jami'an tsaro ko ina lungu da sako nan kira da zan ga shugaban ƙasar Najeriya eh, Bola Ahmed Tinubu ya kamata a kama jiki a jajirce a sa tsaro duk inda ya kamata yanzu a ce kamar ɗalibai da malaman makaranta a ce ana kama su a cikin sati uku ana garkuwa da su to ina amfanin a ce eh, da matsayin wai akwai jami'an tsaro ne a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa jamhuriyar Musulunci Tehran. Da farko dai suna na Abdullahi Telari mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar Maradi. Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tawa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i ne da kuka aza na sace ɗalibai a makarantun a Nigeria wajen jihohinta guda biyu ko zuwa uku ma. To farko dai addu'a za mu yi addu'a za mu yi ubangiji allah ya kawo ma wannan bayan allah yan uwanmu na nigeria saukin wannan hituna ubangiji allah ya kawo musu wannan sauƙin wannan hituna gaskiya wannan hituna ta kai inda ta kai da duba tun wajen barnakin nan wajen boko harbikin nan ɗaliban nan na cibok da aka ɗauka ka duba tun nan dai aka ce gani da wani ya isa wani tsoron allah ko ba haka ba to tun nan dai a zo nan a ɗauki biyu a ɗauki uku shekara da shekaru ana ta wannan matsaloli yau kusan shekara sha biyu ana ta wannan wagga gwagwarmaya to su wai ni yan ta'addan ga abin da ke bani mamaki dangance da wannan tsari na wannan yan ta'adda sun hito sun ce boko haram kuma dukkaninsu in aka bincike su a gano cewa boko nan ya yi tasiri a cikin kwakwalwarsu Assalamu alaikum mai magana da Salisu Yahaya ɗan Nijar daga agunji Kwaras ta tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Kwara tare da shugaba na ƙasa Nura Abdullahi Hairi Gasa Kaduna. To, dangane da wannan matsala ta tsaro da ta kici ta yawa a Najeriya. To mu dai abinda za mu sha kunnuwansu da hankalinsu su magabata wanda suke jagoranta ƙasar nan ya kamata a ce su kansu su dage bisa ga wannan kalubale na tsaron nan dukkan wani abin da za a yi muddin babu tsaro to babu zama babu kuma kasuwanci babu ci gaba na ƙasa to in ya kasance kuwa su sun bar masu bindigogi sun ci gaba da harkokinsu kenan talakawa suna iya cewa da haɗin bakin su akan yi hakan to amma in suka karfafa wannan tsaro gaskiya sai ka gani talakawa suna yi musu godiya kuma me amfanin ma kana matsayin shugaba talakawan ka ba su alasan barka da kai sai allah wadda yake nan kaga abin bai dace ba muna yi muku fata alheri rediyon furin musulunci ta iran ina yi muku fata alheri mai magana salisu haya ɗan nijar daga gunji kwaras tattalin nijeriya tare da shugaba na ƙungiya na ƙasa baki ɗaya laje nura abdullahi gasa kaduna To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Tahir daga Filinge a Jamhuriyar Nijar game da matsalar ta ɗalibai da malamai da ma 'yan ƙasar gaba ɗaya sai a ce wannan abun ya zan alaƙaƙayi a Nijeriya kuma sai mu ce tamkar abu ma ya hi ƙarfin gwamnati ne in kuma ba shi rashin gwamnatin ba to mi yasa ba ta magance matsalar ba shine ayat tambaya ni na ma shi daɗin barazana nan da donald trump ya yi musu shi zai sa wasu ƙara tashi daga barci su yaƙi wannan abu in ba ma don wannan barazana ba to ga ai yan ƙasar tun wagga shekara sai wani hali ya yi to allah ya sa gwamnatin ta yi yaƙi da yan ta'addan nan da gaske da gaske ƙasa ta huta yan ƙasa su huta gwamnatin ma ta huta da zargi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio hiran. muna muku fata alkhairi mamman barka kan wannan maudu'i da kuka dora mana na matsalolin tsaro da ake samu a najeriya to shi dai matsalar tsaron nan ba da gaske ake maganata da da gaske ake da yanzu ta kau gwamnati idan ta yi hushi ina mai tabbatar muku abin ya daɗe wata uku sai ta kamar da shi kowace irin matsala ce ba barayin daji bane ba a shiga dajin ta sama da ta ƙasa a magance matsalar yan foma na cikin gari a bibiyar su kuma a magance su a tsaya ka'in da na'in a tsayin daka duk wanda ya duk da ya hana uwar shi bacci to shi ma ba zai rantsa ba a nan na masa haka nan kamun wata uku ga in ba magance matsalar ba kowace iri na bar lafiya assalamu alaikum sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu maƙeri daga nan maɗattai a dama garin jamhuriyar niger kamar yadda kuka ba da wannan maru'i hakika sace-sacen al'umma a najeriya ya kasance ya zama kundila kuma ya kamata gwamnatin najeriya tun da wuri ta san matakin da za ta ɗauka na ceto wannan bayan allah da aka sace ganin cewa iya mata ne aka je aka sace a jihar kebbi kuma da jihar Niger kenan ya kamata gwamnati in ta san tana yi ta yi ta ceto wannan bayan Allah da aka sace tunda ba a san halin da suke ciki ba a halin yanzu kenan in dai da gaske take tunda sace mutane a Najeriya ya kasance kamar ruwan dare ne yau aka sace gobe haka kenan ya kamata a matsakaimi wajen ceto wannan yara da fata Allah ceto su cikin iyalinsu lahiya Allah ya ƙara kiyaye gaba na gode ku tashi lami magana isu makeri maɗate da magarin a jamhuriyar Nijar ku tashi lami. yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mu da jamhuriyar musulunci ta irin barka da warhaka barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babba tasha layin difa ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka reshen jihar da magarab hakikanin gaskiya abubuwan da ke wakana a najeriya babban abun damuwa ne kuma abun takaici ne kwarai da gaske irin abubuwan da ke wakana na sace-sace har ma mu ce da kashe-kashen mutane da ake yi hakikanin gaskiya abu ne wanda ya kamata shugabanni ko shugaban kasar najeriya a ce ya tashi ya zagi ne dantse don magance matsalar saboda ina ma ina ma gwamnati ina 'yan ta'adda wannan abu ne wanda ya kamata a ce an gaggauta eh, dakile shi saboda irin haka da yake wakana har a cikin makarantu na kasar eh, barazana ce ga eh, karatun kasar ko mu ce ilimi babban abin da ne gaskiya allah sa dai mu dace allah kuma ya gyara allah ya sa shugabannin kasa da dukkanin wasu masu ruwa da tsaki su mai da hankali akan irin wannan matsalar da take faruwa saboda gaskiya irin wannan abubuwan da ke eh, wakana eh, durkushe ilimi ne kwarai da gaske Allah ka karshen shi Allah sa mu dace Allah ya sa mu zauna eh, duniya lafiya mai magana malam bashir babban tashar layin difa ma'aji ko mai babba da shawara na kungiyar masu kera da sauran radio ta afirka rashin jihar da magar assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai muku magana aliyu ya hadi a ganin nasarawa kwamin din galma wakili masu kera da saurare na reshen afirka ayato farko dai sai mu ce ya ubangiji allah da ya shirya sama ya shirya ƙasa allah da ya shirya dare rana ya zira qur'ani mai tsarki da hasken manzo allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya allah allah kare mutuncin 'yan Najeriya da mutuncinsu da addininsu Allah da zumuncinsu Allah da ibadarsu Allah da sada zumunci suka yi musamman arewa ya Allah Allah ka taimake su 'yan uwa abinda mai kira gare ku na 'yan Najeriya musamman arewa ku ba gani wannan irin kinnafo wannan boko haramu wannan 'yan waye an rasa uwaye an rasa kakannin ne an rasa litizin ne an rasa malamai an rasa fastoci A rasa limamai an rasa mata da yara musamman da 'yan mata da aka koka na makaranta musamman ilimi a shi na buɗe dukkanin ƙofa ta tushe sai sai an gazu aroe makarantun ne ana kore 'yan yara ana kama su 'yan su subhanallah abinda mai kira gare ku 'yan uwa masu daraja masu albarka 'yan arewa wallahi kuna ake ma da baya wallahi in kun ce kuna mu'amala da turawan nan masu horon kai musamman irin wannan faransa musamman irin wannan amerika musamman irin isra'ila kai tsaye kuna tare da suleiman alhaji buhari mataimakin mai watsa labarai ne na ƙungiyar masu kira da sauran radiyo ta afirka a reshen jihar da makarar location guriyar niger da farko dai ina yi wa mai gabatar da shirin asan barka barka da waraka barka da wani lokaci eh magana ta gaskiya karuwar matsalar tsaro a najeriya abin ya tayar da hankalin al'ummar ƙasar da ma makwatar kasashen musamman mu al'ummar Nijar da ke da muke makwataka da arewacin kasar inda nan ne matsalar tsaron ya yi kamari mu dai kiran da za mu dai ga gwamnatin ƙasar gaskiya su ƙara matakan tsaro kuma akwai buƙatar ƙarin ɗaukar sojoji da 'yan sanda da dai sauran 'yan bijilanti don zuba su a makarantu da ƙara ba da tsaro in dai har ana so a kawo ƙarshen matsalar tsaro to jama'a najeriya ma ya kamata su riga ba wa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanan sirri duk abin da suka gani ba su yarda da shi ba su yi gaggawa kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na gidan radiyon iran farko suna na malam kabiru da ke Maraɗi, dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi wannan eh, sace ɗalibai da ake yi fi lahi, ni dai ina ganin na farko sai ce akwai gazawa gwamnati kuma gwamnati a ra'ayina in ba ta san wani abu ta san wani abu fi lahi. saboda me yasa an gani ba a tahiya abuja a yi ba a tahiya cikin babban birane a yi Legas ina ne kuma ba a ɗaukar ɗiyan hukumar manya kamar ɗiyan minista ɗiyan gwamnan jiha ɗiyan sai wa ɗiyan talakawan da suke cikin karkara kuma abin da yasa yanzu na idan zaɓe ya matso wallahi za ka gani ɗan ta'addar na sun yi shiru sun bar sun shiga lunguna-lunguna sun je sun yi farfaganda sun yakin neman zaɓen su sai abin ya wuce kaga abu ya dawo to shi dai duk hukumar da ta yi wasa ana cuta talakawa ta wahala ke akwai ta ɗori na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan kusa da makarantar malam abba jamhuriyar jira assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na biyu h barkan mu da haka mai magana da wajen daga ne a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana su gaskiya abubuwa ne da suke faruwa a ɗayan kwanakin nan a arewacin najeriya tamkar babu hukumomi ko babu gwamnatoci a ƙasa saboda a ce an saci mutane a jihar kebbi an sake an sata a neja an sace an sata a sokoto abin ya wuce tunanin mai hankali ya kamata al'umma arewa su ta tsaye su sani suke saboda wannan cin kashi da ake fa abin ya yi yawa wai shege da hauka bai kamata a ce ana sace mutane ba kamar ana sace dabbobi ya kamata idan su gwamnatocin ba za su iya ba to al'umma su fito su kare kansu wanda mun san jami'an soja da dama su fito sun yi wannan ikirarin na cewa ya kamata al'umma su fito su kare kansu kuma idan harkar tsaro ta ga abin da ta zarto wajibi ne ku al'umma ku fito ku kare kanku nan ba zai yi ba a zo ana satan mutane kamar ana satan dabbobi ba dabbobi ma bai kamata a ci hannu ba sai don wannan ɗiba barantana na adam tashi lafiya sashen wasu na biyu da ci. To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan bai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank